da kaga an sa ya Hussein ya Hussein to wai na nufi shi Hussein kuna kiran shi ne ubangijin ku kenan wanda kuke bauta masa sai ka tambayi wanda ka gansu da ya Hussein me wannan ya Hussein yake nufi sai su gaya maka in sun gaya maka ko baka yarda ba sai ka ce haka suka ce amma ba ka da haƙƙin da za ka ce ai sun ɗauke shi abin bautansu kalmar ya Hussein takaitawa ne na labbai ya Hussein labbai ya amsa kiransa yayin da aka kashe duk sahabbansa aka kashe duk iyalan gidansa ya zama yanzu shi kaɗai ya rage ya yi ban kwana da iyalansa ya kama hanya zuwa fafatawa da muke da la kashe shi za su suka harbo masa kibau bayan yi sun ga cewa zai bayan ya kashe da dama da takobi da kwamandan su umar bin sa'ad ya daka masa tsawa ce ba ku san waye kuke fada da shi ba dan babansa ne fa zakin larabawa wala zai iya gama da ku gaba ɗayan ku in kuna daidai ku dira masa ne gaba ɗaya sannan suka yi masa ruwan duwatsu suka yi masa ruwan duwatsu suka yi masa ruwan kibau har suka faɗo da shi ƙas a lokacin da ya zama shi kaɗai a lokacin ya ɗaga hannu yana kira yana halmin nasirin yanzu runa akwai wani mai taimako da zai taimaka mana